ɗauko mun gida ina muka tsaya a motsi ta su nori na wata ɗaya eh muna cikin شروط الحديث الصحيح wani sharaɗi muka tsaya mun gama shuruɗul hadisi sai mun yi bayanin su gaba ɗaya ko haka ne bakwa sa bakwa ta alamu eh من شروط الأدلة من شروط الأدلة عدالة العدالة وراء الضبط ku duba shafi na goma الصلاة ɗaya الشرط الثاني الضبط وهو أن ينقل الراوي ما سمعه على الوجه الذي سمعه به وهو من هذه الجهة متعلق بالسماع وبالأداء أبنى كريم في الضب شيني متن يجأب يكتكون ننسى الجديد ننسى إن يباير يباير كمريد هذا أنا أنا مجانا مجانا جي دي دي لكم باير وعدي da ake so ne fa yakunu mutayaqqizan ana so mutum ya zama a karke ba a halin gyangyaɗi ko da ala, al-yaqazatu tana da ma'ana biyu akwai ma'anar farko wacce take fada lokacin da ake karatun kana ɗan gyangyaɗa wannan ba a ƙirga jinka a matsayin ji ingantacce sai dai in ka zama cikin wasu taƙaitattun mutanen da ko suna gengedi suna iya ji daidai an jarraba su yau da ku shi yasa ake cewa ma ko karatu kake ka zo ruwaya a wajen malami qira'atan alayhi kana karanta masa za a karɓa amma da sharadi idan an tabbatar da malamin yana jin abin da kake cewa amma in aka rawaito cewa kan da ka karanta littafin malamin yana gengedi ba za a karɓi wannan kira'an taka ba saboda malamin bai ji ba ko kila ka yi kuskure ko ka faɗi wani abin ba daidai ba bai ji ba bari ya gyara ba sai dai an keɓance wasu malamai 'yan kaɗan kamar tsabarani tsabarani abul qasim sulaiman ibn ahmad wa alayhi rahmatullah shi yana da yawan gingiri za ka iya zuwa ma kawai kana karantawa yana ta gingirinsa amma yana jin me kake cewa akwai cutar bacci da ake cewa yana ji ba abin da za ka faɗa zai yi ba to da ka in kana so ka gane tsabarani yana jin ka to ka yi kuskure kana yin kuskure sai buɗe idan sai ce ba haka ba ne. Yara ga yadda yake sai kuma ya koma ba. ni dai ba ruwa na <laughs> ba har siyasa ta kawai sun hana mu amfani da kalma wani shintan wata kama ba ita ne kafin nan dama ta akwai yanzu kawai an siyasantar da ita tun da ba ruwanmu da siyasa ai sai ku ba mu amfani da kalma amma da ka faɗa sai an ce ai gashi gashi sai mu kaurace masa sai mu faɗi wani abu to ya kaza kenan akwai kuma ya kaza ta da an yi maka wani rubutu za ka gane idan ka abu ɗaya ke shi na misali yanzu in wani zai zo maka ya ce hadisin